الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran kungiyar kasashen tsakiyar Afirka ta wakilta shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo domin shiga tsakani a rikicin kasar Chadi. Iran ta ce ta tsara takunkuman mai da martani kan ɗaiɗaiku da kuma wasu cibiyoyin ƙasashen Turai. sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. kungiyar 'yan ta'addan daesh ta ɗauki alhakin kai har ta'addanci a birnin shiraz na kasar iran rasha ta ce za mu iya kakaɓo taurarin ɗan adam na amurka idan aka yi amfani da su a rikicin ukraine a najeriya kuwa hukumar zaɓe ta inec ta soke rajistar mutane miliyan biyu da go saba'in da takwas daga cikin waɗanda suke rajista Tos kuma ga labaran da ke diki. kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta daesh ta ɗauki alhakin harin da aka kai a hubbaran sayid shah tarak da ke birnin shiraz na kasar iran kamfanin dalancin labaran na reuters ya rubuta cewa kungiyar ta'addancin ta daesh ta sanar a cikin wata sanarwa ta fitar a shafin ta na telegram a jiya laraba inda ta ɗauki alhakin kai harin akalla mutane goma sha biyar ne dai suka shahada yayin da wasu sama da arba'in suka samu raunuka a wani shiri na ta'addanci da aka yi a yammacin jiya laraba a hubbaran said shah charag a birnin shiraz wanda ke kudu maso yammacin kasar ta iran a wata tattaunawa kai tsaye da tashar habar ta yi da babban jami'in 'yan sanda na lardin fars ya bayyana cewa dan ta'adda guda ɗaya ne ya kai harin da bindiga inda ya buɗe wuta a kan masu ziyara auren da kimanin karfe 5 da minti 45 na yammacin jiya laraba sannan kuma an kama shi bayan da aka harbe shi a kafarsa a cewar su majiyoyi dai mutane goma sha biyar waɗanda suka hada da mace guda ɗaya da kuma ƙananan yara guda biyu ne dai suka rasa rayukansu a wannan hari na ta'addanci wata waje tsaro ta tabbatarwa kamfanin dalancin labaran tasnim cewa wanda kai wannan harin ta'addanci dai wani bawahabe ne mai dauke da ƙirar takfiriya kuma ba dan kasar iran ba ne mataimakin daraktan kula da harkokin makamai a ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha konstantin barkonov ya sanar da cewa tauraron dan adam na amurka zai iya zama a cikin abubuwa da suka halasta a kai musu hari matakar da aka yi amfani da su a cikin rikicin ukraine Constantine ya bayyana hakan ne a yin taron kwamitin farko na majalisar ɗinkin duniya a kan ayyukan farar hula a sararin samaniya ya kara cewa kayayyakin more rayuwa na farar hula na iya zama cikin halassacciyar manufa ta soji sakamakon ayyukan tsokana na ƙasashen yamma ayyukan sararin samaniya da zaman lafiya da tsarin zamantakewa da tattalin arziki na duniya wanda duk yana cikin abubuwa na jin daɗin jama'a amma kasashen turai suna amfani da hakan domin cimma manufofinsu na siyasa da jari hujja da kuma danne kasashe masu tasowa har ma da yin amfani da hakan domin ayyuka na tsokana wanda ya ce rasha ba za ta taba amincewa da hakan ba to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran akalla 'yan najeriya miliyan 93.5 ne dai aka yi wa rajista don kada ƙuri'a zaben shekara ta 2023 mai zuwa kamar da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec ta bayyana da ke bayyana adadin waɗanda aka tantance su kada kuri'a a zaben mai zuwa shugaban hukumar zaben ta inec farfesa muhammadu yakubu ya bayyana cewa 'yan najeriya miliyan goma sha biyu da digo ashirin da tara dai suka samu nasarar kammala sabuwar rajistar mallakar katin zaɓe a ci gaba da rajistar masu kada ƙuri'a ta cbr da aka kammala da yake magana a ranar jiya laraba a birnin abuja yayin taron hukumar inec zango na uku da take gayyato duk jam'iyyu na siyasa farfesa yakubu ya bayyana cewa bayan tantance bayanan da aka yi ta hanyar amfani da manhajar tantance yatsu na masu kada ƙuri'a an gano mutum sama da miliyan 2.78 waɗanda suke da gurɓataccen rijistar kada ƙuri'a kuma nan take aka cire su daga rumbun ajiye bayanan hukumar saboda haka ya ce hukumar ta gano jami'anta su 23 daga cikin masu rajista ta kada ƙuri'a ta hanyar da bata dace ba wata babbar kotu a tarayyar najeriya da ke ahi a jihar abia ta umarci gwamnatin tarayya din da ta mayar da nundi kanu shugaban kungiyar masu fafatakar kafa kasar biafra ipop zuwa kasar kenya inda aka taso kyararsa zuwa najeriya a watan yunin shekara ta 2021 shafin jaridar daily nigeria ya bayar da rahoton cewa kotun ta umarci gwamnatin tarayya da ta biya kanu zunzurutun kudi har naira miliyan 500 a matsayin diyar ɗauke shi da aka yi ba bisa ƙa'ida ba da kuma take haƙƙin sa na ɗan adam lauyin kanu ne suka shigar da ƙara kotu inda suke neman a bi musu kadi akan kama shi da jami'an gwamnatin najeriya suka yi a ƙasar kenya ba tare da bin doka da kuma ɗauko shi zuwa najeriya ta hanyar da dace ba bayan ya gudu daga belin da aka bada shi to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman ka ɗauke da labaran duniyar ta wasu kuma lokaci ne da zamu kai ga taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar kasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da cece kuce da ake yi a tsakanin washington da riyad dangane da yawan man fetur din da ya kamata ya kasance a kasuwannin duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirin da ya gabata mun buɗe magana akan matakin da saudiya ta ɗauka na haɗa kai da ƙasashe masu arzikin man fetur da ba su cikin ƙungiyar nan ta opec wajen takaita yawan gangunan man da ake fitarwa a kasuwannin duniya a kowace rana wannan matakin bai wa amurka babbar kawar saudiyar daɗi ba ko kaɗan kuma wannan rashin jin daɗin ya fito fili a cikin irin maganganun da shugabannin ƙasar ta amurka suka rika yi tun daga kan shugaban ƙasa da sauran jami'an diflomasiya da ma kafafen watsa labaru da suka rika sharhi shugaban amurka joe biden wanda tashar talabijin ɗin cnn ta yi hira da shi akan wannan batu bai ɓoye fushinsa ba ya yi suka da kakkausan murya akan saudiya tare da ishara da cewa tana goyon bayan yakin da rasha take yi da ukraine su ma jami'an diflomasiyar ƙasar sun tafi akan wannan turba wacce shugaban kasar ya yi tare da yin kira da ai bitar alakar kasashen biyu abin tambaya a nan shine shin da gaske ne amurkan ta fusata da matakin na saudiya ta yadda har ta fara tunanin yin bitar alakar da ke tsakaninsu mai daɗaɗɗen tarihi da kuma muhimmanci da akwai wasu abubuwa da masharhanta harkokin siyasa suke bayyanawa a matsayin tabbatattu kuma ginshiƙai na farko shine alaƙar da ke tsakanin amurka da ƙasashen larabawan yankin tekun fasha musamman saudiya alaƙa ce mai ƙarfin gaske wacce aka gina ta a kan man fetur ɗin da saudiya ta mallaka da kuma dala amurka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar an samar da wani tsari na yadda za a rika sayar da wato man fetur da dala amurka wato dala ita ce ma'auninsa kuma an gina siyasa mai yawa akan haka da ta hada da girke sojoji a cikin wannan yanki domin bawa wuraren da ake haƙo man fetur ɗin kariya abu na biyu kuwa shine guguwar sauyi take kadawa a duniya tana shafar alakar kasashe da kuma canza mizanin karfi wasu kasashen karfinsu zai karu hakanan rawar da suke takawa yayin da karfin wasu kasashen zai yi ƙasa ya ragu don haka tasirinsu shi ma zai samu koma baya kuma za a samu sauyi a cikin alakar kasashe ta fuskar soja da tsaro da kuma tattalin arziki da siyasa. a bisa wannan dalili da wuya a ɗauki abin da yake faruwa a tsakanin amurka da saudiya da cece kucen da ake yi da cewa yana ƙarƙashin wato yakin neman zaɓe na majalisar dokokin amurka da za a yi wanda aka saba da ake kira na tsakiya sai dai mun bayyana cewa abinda saudiyar za ta iya yi yana da iyaka domin bijira wa amurka abu ne wanda yake da buƙatar yanayi na musamman na siyasa yanayin siyasar ƙasa da ƙasa a wannan lokacin bai ba wa saudiya wannan dama ba kuma tabbas da akwai sauye-sauye da suke faruwa a wannan fage idan muka ɗauki haramtacciyar ƙasar isra'ila a farkon yaƙi ukraine ta ki fitowa fili ta goyi bayan ukraine ɗin duk da cewa ana zarginta da hakan saboda tsoron martanin da rasha za ta mayar a lokaci ɗaya kuma tana son yi wa siyasa amurka da nato rakiya dangane da rasha a kan yakin na ukraine an waye gari tana bai ukraine makamai amma cikin tsantseni duk da cewa tana tsoron babbar sandar rasha iran tun farkon yakin ta zargi nato da kai rasha bango sai da duk da cewa ana batun iran ɗin ta sayarwa da rashin jirage marasa matuƙi sai dai tana ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen yakin kuma tana kora goyon bayan ci gaba da yakin wannan bai hana ke ɗaukar mataki mai tsauri ta fuskar diplomasiya a kan teheran ba inda ta rage yawan wato alakar diflomasiyarta da iran sai dai duk da waɗannan sauye-sauye da suke faruwa na alaƙa tsakanin ƙasashe da kuma da amurka ta yi a kan matsayin saudiyar riyar ba za ta iya bi wa rasha ta yi furuci da halaccin abin da rashin ba na shigar da wasu yankuna guda hudu na ukraine a ƙarƙashin ikonta abin nufi a nan ba za ta iya yi wa dukkanin siyasar rasha ta fada da jayayya da amurka da nato rakiya ba ministan harkokin wajen saudiya adil jubair ya yi watsi da zargin da amurka ta yi wa ƙasarsa a kan batun man fetur ɗin da yawan wanda ya kamata a fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ya kuma kore duk wani ƙoƙari na baiwa abin da ya faru fassara ta siyasa to idan har saudiya ba za ta iya bijirewa amurka ba da yin hannun riga da ita saboda lelai da muka ambata a sama mafi muhimmancinsu shine rashin yanayin siyasar da ya dace amma kuma cikin abin da fadan mulkin amurka ba ta so shin hakan yana nufin cewa tana yin siyasar dodorido ne to me ma siyasar dodorido take nufi harry kissinger wanda aka baiwa sunan dila a fagen siyasa shine wanda ya kirkiro wannan fassara ta siyasar dodorido wanda ya baiwa suna constructive ambiguity ma'anar shi ne yin amfani da wata kalma ko ma'ana wacce fasararta ba ta fito fili ba a kan wani abu mai matuƙar muhimmanci domin cimma wata manufa ta siyasa to idan har saudiya tana aiki da wannan irin siyasa a kan batun makamashi da kuma kusantar rasha to hakan baya nufin ta daura zaren dambe da amurka illa iyaka dai yana aike da saƙo ne akan cewa da akwai sauyi fa da ya faru a fagen siyasar ta waje tabbas kuwa sauyi ne mai jan hankali shi yasa ma ya zama abin da ake ta magana da cece kuce a kan shi musamman daga amurka turai bisa jagorancin amurka sun rufe batun kisan jamal khashoggi sun yafe wa dan salman abin da suke son yi shi mayar da yarima mai jiran gadon na saudiya dan gida wato ya zama wanda zai karɓi dukkanin abin da suke so ya zama nasu ya shiga aljihunsu sai dai ɗan salmanu ya ɗauki wannan matakin ne a kan batun man fetur wanda babu adawa da kowa amma kuma ya amfana da ɓangarori da dama musamman ƙasashen da suke da arzikin man fetur domin kuwa idanunsa suna kan karagar mahaifinsa sarki salman ne da yake sanya hau abin tsoro shine yadda matsalar tattalin arziki a duniya take ƙara ƙamari idan kuwa ta ci gaba da haka to za a kai inda al'amura za su ƙwace hakan zai iya sanya ƙasashen turai ɗin su ɗauki matakai masu tsauri a kan duk wata ƙasa da suke ganin tana ƙara yawan matsalar da suke fuskanta ta tattalin arziki musamman ma dai bisa la'akari da cewa a cikin ƙasashen turai a wannan lokacin ana ta gudanar da zanga-zanga a kan tsadar rayuwa makamashi kuwa shi ne a gaba wajen ƙara hauhawar farashinsa ga kuma sanyi na karatowa wanda idan har ba a samu mafita ba to shakka babu ƙasashen turan za su yi sanyi da ba su taɓa fuskanta irinsa ba don haka to dole ne dai siyasa dodorido ta sauya ta shiga cikin wani yanayi na daban da ba a san yadda zai kasance a nan gaba ba To ma sauraro ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan shirin da kuma wannan jigon da muka kawo muku shi cikin ɓangare biyu na alaƙar saudiya da kuma amurka musamman bisa la'akari da matakin bayanan da saudiya ta ɗauka na amincewa da rage yawan man fetur ɗin da za a rika fitarwa zuwa kasuwannin duniya. To kafin mu karkare baki ɗan yi bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan, tun kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare.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 assalamu alaikum gidan rediyon janakore na musulunci na iran ina muku warka da wannan lokaci ina so ku ba da dama domin na kafa bakin albarkacin bakina a bisa wannan taro chadi muna kira ga shugabannin da suka halarci wannan taro allah sa wannan taro ya haifi da mai ido domin magance abubuwan da suke faruwa domin daga irin wannan in ba a tashi tsaye akan magance irin wannan matsaloli ba shi ke jefa ƙasa cikin wani yanayi na yaƙe-yaƙe da kashe-kashen al'umma da salwantar rayuwa to muna kira ga dukkan shugabannin mu da suka je wannan taro Allah sa wannan taro ya haifa da mai ido domin idan kuka diba irin wannan taro irin wannan rikici na siyasa shine ya jefa kasan mu ta Najeriya cikin halin da muke ciki yanzu na rikici da firgici da yawan salwantar rayuwa da dukiyoyi da sauransu wasu abubuwa to muna roƙon ubangiji Allah ya shiga cikin wannan al'amari ya kawo mu kasar Chad kwanciyar hankali da natsuwa a cikin ƙasar kasar Chad da kuma sauran kasashen mu na musulunci da ga gabaki daya mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rafi Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin Afirka a kongo na shayo kan matsalar siyasa da take faruwa a kasar Chad. gaskiya wannan taro mu abin da zamu ce Allah sa ya aiki da mai ido tunda irin wannan rikicin siyasa mun sha gani a kasashe da yawa daga rikicin siyasa sai kaga abu ya juye ya zama wani abin da ba a fata kenan ya kamata a ce sun kama jiki su shugabannin nan da suka taru sun samo mafita cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar musulmi Salamun alaikum sashen Hausa na Radio Iran suna ina Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa da yazo daga Nyami babban birnin ne. kuma da jamhuriyar musulunci na Iran take sa ta kakaba ma jami'ai na kungiyar na kasashen turai gaskiya muna goyon baya muna goyon baya da kasashen turai kasashe na munafukai tuna ganin in ba su ba ba mai iya wani abu yadda suke kakaba ma sauran kasashe su mata kakaba ma mutanen su Allah sa a dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin yau tsokacin da nake sai in yi bisa bakin haure ne dai har yanzu an da ke nan jihar Agadez a gaskiya muna kira ga hukuma wannan ta OEM wadda take da alhakin tsaida su anan muna kira gare su da Allah dan annabi su ɗoke su daga nan su kai su wani wuri ko su kai su nesa da gari saboda a gaskiya sun damu ɗiyanmu da jikokinmu a wannan unguwa da suke kai kasa suna tare ɗiyan mutane suna haye-hayen bangwaye ba abin da ba sai har salula suke yi kenan ya kamata wannan hukuma ta ɗauki alhakin mutane muna kira dan Allah dan annabi ta ɗauke su daga nan ta kai su can daji tunda ta kimi da su gidajensu mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadar salamu alaikum tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai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 magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shiri ina so in ba da ra'ayi na saman wannan zanga-zanga wanda 'yan ƙasa iran mazauna ƙasashen ƙetare suka samu suka yi to gaskiya mu wannan zanga-zanga ba abin da za mu cewa illa na farko makiya addini ne suka shirya ta ta yaya za a cewa kamar ƙasa kamar iran sai da ta samu ci gaba da eh, fasaha ƙere-ƙere sannan ku 'yan ƙasar 'yan tsararru ku su kuna kuna biye turawa kuma mutane muna son na duniya su gane wannan abu da yake faruwa a iran fa ba wai ƙasar iran bace duka mai kishin addini mai takaicin addini ya san da cewa cikin duniya kasashe daban kasa guda guda ne suke shari'ar musulunci suke zartar da abin da ubangiji ya ce to ƙasar iran tana ɗaya daga cikin su amma kuma ka gani turawa sun maido mata ido da yadda allah ya fore mata baiwa fikira da ƙere kere shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga yadda za su suka da jamhuriyar musulunci na iran muna jan hankali da musulmin duniya wannan abu fa ba iran ya shafa ya shafi duka musulmin duniya dole ne mu fito mu nuna musulunci kasa idan tana amfani da dokokin na musulunci ƙasashe na turawa su bar sama wannan kasa baki su bar su su yi eh, abin da musulmcin su wannan kasa suke biya radio iran maimako magana alkasum ne daga nan su ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaina Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin Difa wanda yake zauwa wato daga Koma Dugu. Wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar Difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda suke ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba ƙaramar banna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi karfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni din sannan da ƙungiyoyin agaji da su taimakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana. Muna so ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu kayayyakin su na hannu musamman abin hannunsu ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi akan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma su allah ya sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba na gari a najeriya gaba ɗaya ku tashi lafiya mai magana yakuba mai aski Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Lako gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi tsokaci na ne dangane da zargin da kasashen tarayyar Turai suke wa jamhuriyar musulunci ta Iran. Wannan da abin da zamu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar Turai da jamhuriyar musulunci ta Iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan zamu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su tushe balle makama bincike. bincike ne kawai zai tabbatar da haka. da fatar majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana dai a rika yi ma kowace ƙasa adalci mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Iram sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwo a Gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama. mun yi kira ga gwamnan jihar bauchi wato bala muhammad abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar bauchi wato dajin zara gaskiya ana ta shirya mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu idan aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su Suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya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 kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana ne dangane da kyautatawa mumini zato har sai ya tabbata cewa ya aikata abin da ba daidai ba a yau ba tambaya ce ba amma dai za mu ɗauki wani maudu'i ne na tarbiyya don mu yi magana a kanta da farko za mu fara buɗe shirinmu da alkur'ani mai girma inda allah ta'ala yake cewa ya ku wa'anda suka yi imani ku nisanci abu mai yawa na zato lalle sashen zato laifi ne har zuwa ƙarshen aya a cikin suratul hujurar aya ta goma sha biyu a hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku zaci alheri ga mumini wannan hali ta zaton alheri ga mumini yana daga cikin halaye masu kyau wanda ya kamata muminai su kiyaye shi a cikin zamantakewarsu. hadisai da dama sun bayyana wannan halin ta zaton alkhairi ga mumini amma za mu takaita da wanda muka kawo don ya wadatar idan mun sake komawa cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya saukar da ayoyi kimani goma dangane da mummunan zato da aka yi wa mariya kiftiya umul mu'minina matar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da ta haifi ɗanta kuma ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta Ibrahim a cikin tarihin musulunci an fi sanin wannan hadisin da hadisin ifki ko kuma hadisin jefa ƙarya ga wanda ya barranta ko ta barranta daga ƙarya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman tarihi sunna da shi a sun ruwaito hadisai da dama dangane da wannan al'amarin tun farko a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki ɗan saƙonsa da wasiƙa ta kira ga musulunci zuwa wajen sarki muƙauƙas na ƙasar masar wato khatib ibnu abi balta'ata sai sarki muƙauƙas ya karanta wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya bashi ansa ya kuma haɗa da kyaututtuka daga cikin kyaututtukan akwai bayi maza da mata daga cikinsu akwai umul na mariya alkabtiya salamullahi alaiha da kuma wasu matan a lokacin da suka isa madina sai manzon allah sallallahu alaihi ya bijiro wa mariya da sauran bayin da aka kawo su da kasar masar ya bijiro masu da musulunci sai suka karba sai ya zaɓi umul na mariya a matsayin sadaka sannan ya raba sauransu ga sahabansa daga nan sai ya ajiye mariya alkaftiliya salamullahi alaiha a wani wuri a wajen madina inda yakan ziyarce ta daga lokaci zuwa lokaci daga nan sai allah ta'ala ya sa ta ɗauki cikin ibrahim salam ɗan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na farko daga wata mata ba hadiza salamullahi alaiha ba to sai ya ɗauke shi wata rana ya zo da shi wajen sauran matansa yana nuna musu shi da kuma yadda ya yi kama da shi to amma saboda kishin wasunsu sun kasa haƙuri sai da suka ce masa ai bai yi kama da shi ba mai yiwuwa cikin na wani ɗan uwanta ne wanda yake mata hidima shi ma an zo da shi da ƙasar ta masar daga nan labari ya watsu ya zama abin magana a cikin mutane a wannan hali ne manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce wa Ali da Abi Talib alaihi salam ya je ya kashe wannan yaron dan uwan Mariya sai aliyu salam ya ce masa umarninka kawai za a zartar ko kuma dai a tabbatar da al'amarin ma'anan hadisin ne ba ainihin lafazinsa ba sai manza allah sallallahu alaihi ya ce masa ya tabbatar a lokacin da aliyu salam ya isa wajen umul mu'minina mariya sai ya same ta tare da wannan yaron da ake zargi sai ya zare takobinsa sai yaron da ya ga sharri a fuskar aliyu sai ya gudu aliyu kuma ya bi shi sai ya hau kan itacen dabino sai aliyu salam ya bi shi da ya ga cewa an rotsa da shi sai ya fada ƙasa daga kan dabino bentansa ya kwance sai aliyu salam ya ga cewa bai da al'aura ta maza ko ta mata gabansa a shafe yake daga nan sai aliyu salam ya bar shi ya je ya faɗa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin an ce ya je da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sannan sauran masu zargi suka ji ko kuma suka gani da idansu yadda irin halin da yaron yake a nan ne sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi goma ayoyi goma a cikin suratun nur yana barranta mariya alkiptiya salamullahi alaiha daga zina daga cikin ayoyin Allah ta'ala yana cewa don me a lokacin da kuka ji shi muminai maza da muminai mata ba su yi zaton alheri game da kansu ba kuma suka ce wannan kirin karya ne baryanin ne cikin suratun nuru ayata goma sha biyu wannan shine hadisin ifki ko kuma jefa ko ƙarya wanda aka yi wa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Mariya alkiftiya To masu sauraro saboda guran lokaci a nan zamu da saya a cikin shirin na ansoshin tarbiyya sai kuma ta fito idan la kai mu. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na karshe Afirka a yau.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 su kuma hausawa sun kora garuruwa kamar guda shida na su waɗannan yan kabilar barsa su kuma an kona musu gari daya to wannan shine abin da na san zan iya dorarwa a kai kamar shi wannan rikicin menene yake da nasaba da shi ne kuma a sun wannan rikicin tsakanin hausawa da su waɗannan kabilun to abin da ya haɗa wannan rikici ne kamar da da mm, kusan za a ce duniya ta sani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 ma sun rige wasu kamfanin duka ma da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 To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kamfanin dalancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin harin da aka kai a hubbaran Said Shah Charak da ke birnin Shiraz na kasar Iran. Kamfanin dalancin labaran Reuters ya rubuta cewa kungiyar ta'addancin ta Daesh ta sanar a cikin wata sanarwa ta fitar a shafin ta na Telegram a jiya Laraba. inda ta ɗauki alhakin kai harin akalla mutane goma sha biyar ne dai suka shahada yayin da wasu sama da arba'in suka samu raunuka a wani shiri na ta'addanci da aka yi a yammacin jiya laraba a hubbaran said shah charag a birnin shiraz wanda ke kudu maso yammacin kasar ta iran a wata tattaunawa kai tsaye da tashar habar ta yi da babban jami'in 'yan sanda na lardin fars ya bayyana cewa dan ta'adda guda ɗaya ne ya kai harin da bindiga inda ya buɗe wuta a kan masu ziyara auren da kimanin karfe 5 da minti 45 na yammacin jiya laraba sannan kuma an kama shi bayan da aka harbe shi a kafarsa a cewar su majiyoyi dai mutane goma sha biyar waɗanda suka hada da mace guda ɗaya da kuma ƙananan yara guda biyu ne dai suka rasa rayukan rayukansu a wannan hari na ta'addanci To ina ga kuma da haka ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ranar idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin shi Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you